Mayakan ƙungiyar Boko Haram ɗin sun yi rantsuwa cewa za su yi biyayya ga gwamnatin tarayyar Najeriya, sannan ta bayyana cewa ta ɗauki tsawon makon jiya tana karɓar rantsuwar da mayakan ƙungiyar Boko Haram ɗin suke yi na cewa za su zauna lafiya cikin al'ummar Najeriya. Bayan karɓar rantsuwar ne aka ba su horo domin daidaita tunaninsu da kuma gyara halayensu. Shugaban sashen yaɗa labarai na atisayen rundunar soja, General John Inance, ya sanar da hakan a ranar Alhamis a Abuja yayin da yake jawabi akan atisayen rundunar soji a tsakanin tara ga watan Yuli zuwa sha shida ga watan Yuli. John Inance ya bayyana cewa an ba wa mayakan ƙungiyar Boko Haram horo daban-daban a ƙarƙashin atisayin Safe Corridor. Haka zalika ya ce sun barranta kansu da zama mambobin ƙungiyar Boko Haram bayan sun miƙa wuya. A cewar John Inance, Bayan an kammala ba su horo a sansanin Malam Sidi, tubabbun mayaƙan sun yi rantsuwa a gaban kwamitin alkalai mai mutane goma sha ɗaya. Dalilin rantsuwar nasu shine domin tabbatar da shahadarsu za su yi biyayya da yin ɗa'a ga gwamnatin Najeriya. Manufar yin hakan shine domin su san cewa idan suka ƙara aikata wani laifi nan gaba, za a janye dukkan wani rangwame sannan za a tuhume su da aikata laifi ga ƙasa. Ya zuwa yanzu